السلام الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم اللهم لا علم الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا الله وكيف الوكيل عليكم ورحمه الله وبركاته la yanfa'u malun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim cewa da ya latu huzuni yau mai yi kada ka kunyata ni da za a tadda mutane shi na ya yi husunar tahallus ya ce yau malayan fa'u malun wala banun radda dukiya ba ta amfani ba ne ‘ya'ya ba su amfani a hadan wani ɗaya daga cikin mutane illa man atallaha sai wanda ya zo ma Allah bi kalbin salimin da zuciya tseren ramin alkubri daga kafirci wa jami'in raza'il da dukkanin kaskarci-kaskarci na miyagun ayyuka kada an faƙa malahu ya kashe dukiya ta fi marlatin lahi da neman yarda Allah wa arshada banihi ya shiryar da ɗiya na ilal haƙi zuwa gaskiya wa halzahun ya faɗaitar da su alal khairi akan aikin alhairi wa da bihim kuma ya nufi da su an ya kunu su zan muɗiɗi na masu ɗa'a lillahi ga Allah shufa'a a masu ceto lahu gare yau ta da alkiyama to fayan fa'a ne man haza sha'adu nan da dukiyar da ‘ya'ya suna amfanin wanda sha'ani ne ya kasance haka wanda dukiya ya kashe ta wurin biɗa yarda Allah ‘ya'yan kuma ya aza su bisa ga hanyar Allah. Fi zalikal yaumi a cikin wannan yinin. Wakila an ce al'istisna'u munqadi'un, istisna'in ga munqadi'i ne, yana da ma'anar lakin. Dukiya da ‘ya'ya ba su amfani sai dai wanda ya zo ma Allah da zuciya tserara. Ko ko su dukiyar da ‘ya'yan ba su amfanin kowa in ba wanda ya tserar da su ba ya sa su ga hanyoyin Allah man atallaha bi qalbin salim wanda ya zo ma Allah da zuciya tserara babu shirka babu miyagun ayyuka to fa innahu yanfa'uhu zalika shi kan diya da dukiya ta suna amfanin shi wa usribatil jannatu lil muttaqin Yan an ce istisna'i muttasili na kenan yan kuwa an ce mun kadiri ne da dukiya da ƴaƴa ba su amfanin kowa sai dai wanda ya zo ma Allah da zuciya tsirara to tsirar zuciyar nan shi na zai amfani ba ɗayan ba ba dukiyar ba istisna'i ya zama kadiri kenan yan an ce haka wa uzlifatil jannatu lil muttaqin sai a kusatar da aljanna ga masu tsoron Allah ai qurribat a kusa totalin muttaqina na wahun fi arsatil qiyama suna cikin farfajiya alqiyama sai ayo kusa da aljanna kamar yadda ake wa manya manyan mutane nan duniya ayo kusa da motar su ba sai sun taka sun kai nesa ba to don girmama su sai a kusa to aljanna bi haisu ya rauna ha inda suke ganin ta ajilan lisrurihim don a gaggauta farin cikin su wa burrizatil jahim وبرزت الجحيم للغاوين وبرزت الجحيم ita kuma wutar jahim a bayyana ta uzhira a bayyana ta lilgawina don halakaki alkafiri na kafirai wal asina da masu sako ta ajilan su ko don gaggautawa lihuznihim ga bakin cikinsu wata hasurihin da dana sanin su wa fi ikhtilafil fi'ilai da tarjihu janibil wa'd Saɓawa fi'ilin ga biyu ya nuna rinjayar da gehen alkawali bisa ga gehen kyace domin ita aljanna an ce ayo kusa da ita amma wuta sai aka ce a bayyana ta ba ce ayo kusa da ita ba to saɓawa fi'ilin biyu ya nuna ƙarhin alkawalin an rinjayar da shi bisa ga kyacen da an kai da azaba islam ya sifin nara bil don bai sifanta wutar da kusata ba hatta to zilmumini na balle hatta cuta ma muminai bi na kan rifiha da warin iskanta li'annahu don warinta ya sarina ta hiya mai ata amin shekara وقيل له aina ma. sai a ce musu aina ma kuntum ta'buduna min dunillah ina abubuwan da kuke bauta ma wani Allah fa inna hadha waqtu nafil ibadati ai yanzu an lokacin amfanin bautar don yanzu an ka shiga cikin halin matsuwa duk wanda kake biya sadda ka shiga cikin matsuwa sannan kake buƙatar taimakon shi to ina suke dan buƙatar su takawa su'alu tawbihin baya ce ta zargi wai ba ku da su da sai su amfane ku inda gaskiya ne an shafa'ati alihatihim daga ceton gumakan nasu allati yas'amuna ha wadda suke riyawa nan duniya suna cewa za su cece su ya ce to ina suke dan ranar yi ta ceton halayan surunakum suna iya taimakon ku bi dar'il azabi ankum da tun kuɗi azaba da gare ku auyan tasiruna ko ko suna iya taimakon ko kansu bi dar'ihi da kuɗi azaba an anfusihim daga kanansu istifhamu inkarin tambaya ce ta musu ta ƙari allahun don ƙwanƙwasa da zargi gare su cewa to gara da fata kama ina abubuwan da aka bauta wurin allah shin yau suna iya agajin ko kansu balle ku wai ba sa iya ra'ayi فكبكبوا fiha kukubu fiha sai a jitta su cikin wuta a jefa su jicce walƙiyar aliha a jefa su abubuwan bautar fiha cikin wuta ma'akusi na suna wanda an ka soke ƙasa an ka juyar da su hum walgawu na su da batacin daga bautar su abada tuhun masu bautar su wal kabbu abinda ak kabbu ilqa'u shay'i jefa abu ma'akusan yana wanda an ka sun koyar wal kabkabatu takariru kabi. kwan koma wa sunkuyawa don ba so guda suka juya ba wanda an ka jefa cikin wuta kafin shi kai cikin wutar sai ya yi ta yan haka yana ta juya Da haka ce kubkibu bai ce kubbu an jitta su ba don ya gwada takariri kwan koma wa juyawa da suka ta yi ju'ilar takariru hillabzi dalilan ala takariri ma'ana an sanya kwan koma lafzin shi zama dalili ga kwankoman ma'anar kabba a yi tal'ifi ne a karara ta ta hoto biyu kaba to lafzin nan da ya kwanko maso biyu ya nuna ita ma juyawan ma'anar ba so guda ta ba haka za su ta yi haso kai wata kasiruhu da kuma yawaita juyawa fa inna man fi ha, domin lalle wanda an ka jefa cikin wuta in kabba zai juya marratan da ukhra wani shuɗi bayan wani haka za haka zai yi ta jujjuyawa ila an ya har ya sabi ila kare ha zuwa can zurhin ta kasa fa inna ma dabaqatu hasbula mushrikina wannan gidan na na kasa na wuta shi annabi mushrikai to tunda ko shi annabi mushrikai sai canza su fada to kahin su kai can za su yi ta jujjuyawa wa junudu iblisa da rundunar iblisa manittaba'ahu waɗanda sun ka bi shi min aljinni wal insi na aljannu da mutane jama'u na gaba ɗai takidul lil junud arfafawa ne ga runduna a ce jama'u na dukkanin su gaba ɗai aw lil lamiri ko ko ga lamirin nan da a ciki hum su to lamirin nan na hum su jama'u na gaba ɗai wal gauna shi awwa ma'udifa alaihi da abin da an ka adabta bisa ga shi lamirin hum su walgawuna wajinu da iblis ajama'una sai ya zan takidi na gare su su duka قالوا وهم fiha alhali da suke cewa suna cikin wutar ya katasimuna suna husuma ma a ma'abudatihim da su da abubuwan bautarsu au yukhasimul ataba'ur ru'usa'a ko ko su madaya ke husuma da shugabannin da sun kabe na bata su ce tallahi mun rantse da Allah in lamiru sha'ani wai inna sha'ana inna ta an kai ta hafifi an ka shafi sunanta yadda sha'ani yake kunna lafi dalalin mubin mun kasance cikin bata mabayani walihin bayanan ne bi ibadati gairin lahi da bauta wani Allah lalle babu batacci da sun kahi mu kuma batan mu bayyane ma yake iya kawota wadda mun kai bautar wani Allah izin sauwikun sadda muke daidaita ku bi rabbil alamin da ubangijin talikai ai haisu nusawwikun ayyuhal aliha sadda muke daidaita ku ya ku waɗannan abubuwan bauta bisa ga tafsirin harko na cewa ma'ama abuda ta him suna husuma da abin bautarsu auyin ru'usa ko kuma shugabannin da suka bi in an ɗauka bisa ga fassara ta biyu hasimul ataba'ur ru'usa to sadda muke daidaita kufi da'ati ga da'a don su shugabannin da'a an kai musu ga umarnin da sun ka bai na bautar gumaka su ko gumaka bauta musu an kai in an ce gumaka muke daidaita ku da Allah wajen bauta in an ce shugabanni muke daidaita ku da Allah wajen yi muku da'a wal hidabu litahsuri wan nadama wannan zance da suke yi na jin ciyo na da dana sani bai da wani amfani wa ma adallana illa al ba abinda ya batar da mu anil huda daga shari'a illa al mujrimuna in ba masu laifi ba al kamiluna bil ijrami waɗanda suka kammala suka kai matuƙa ga laifi wa humu shayadin sune shaydanu aw awwaluna koko na farkonmu allazi na ta daina bihin waɗanda muka yi koyi da su kamar yadda suke cewa cikin wata aya rabbana adana sadatana wa kubara ana wa alaluna sabila Allah shugabanni mun kafi da manya manya sun kabar da mu daga hanya mun aga akan shirya suke famalana min shafi'i ba mu da masu ceto yau kamalil mu'minina kamar yadda mu'minai suke da masu ceto min almala'ikati na mala'iku wal anbiya da annabawa wal ulama da malamai wal atqiya da masu tsoron Allah wal har hadda abokai na gaskiya ana cewa ne wa abokinka na gaskiya wanda ya taimaka ma akan yi min da'a in baka ceto ne to yau bamu da ko guda cikin waɗannan wala sadiqin hamim mu da wani aboki na gaskiya masoyi ra'ufin mai tausai min al-ihtimami shi hamimu daga ihtimamu ne wa huwa kal ihtimami shi kuma ihtimamu na ha'u kamar ihtimamu na na ha'u wanda al'amari ne zai dame ka hakka himmantu ka damu da halin da yake ciki labzan wa ma'ana da labzan su da ma'anar su duk guda illa annahu ablagu minhu sai dai ihtimamu na ha umarar ɗa ya hi kai matuƙa bisa ga ihtimamu na ha babba aw min alhama koko daga hama ne wa hiya khasatul insan personal din mutum matsala ta ta cikin gida ne to ba mu da wani hamimi na cikin gida masoyi ɗan uwa wa jam'u shafi'i duna sadiqi jam'i ga shafi'u a ce malana min shafi'in su masu ceto an yi jam'in amma wurin aboki ba a ce asdiqa'u ba an ka ce sadiku aboki guda Lika likasaratu shufa'a saboda su masu ceto suna da yawa wa qillatil asidika, da karamcin abokai na gaskiya ba su da yawa ko a nan duniya wanda kaka iya kira ya yi belin ka yana da yawa amma masoyi bai da yawa don beli ana iya belin mutum ko don a mai an hishe matsayi ana iya belin mutum ko don kwaɗan wani abu to amma sadiku bai da yawa ya samu garai shi yasa an ka ce shafi ina masu ceto an ka faɗe su zai yawa amma sadiku an ka ambaci guda kama ƙila kama yadda an ka ce wani mawaƙi na cewa صاد الصديق وكاف الكيمياء معا لا يوجدان فداء النفس كالدماء صاد nan صاد نن صديق نا ابوكي نا غسكيا وكاف الكيمياء da kahun nan na kimiya na haƙiƙani ma'an tare ka haɗe su a ce ga wani masoyi kuma na haƙiƙani masoyi na la yujadan ba a samun su fada an nafsi ka bari kowa hal da kanka da aboki na gaskiya na tsakani da Allah ya samu eh. ta kaga ya eh, mutum na karance karance ga ya san abubuwan ga haka ɗauka kada iya rudi ne sai dai shi Allah ya tsare shi a daidai ya yi ta addu'a kai yawa mutane mugun zato amma dai ba don wai ka zo laye ka ɓare ka shigo fuskar so ka tukai ba Allah dai ya tsare mu kada mu yawa mutane mugun zato amma dai sanin babu aminci shi wanda daidai au ya yi jam'in masu ceto ya ɗayan ta sadiku li'anna sadiq alwahida ya a kasar mai ma ya shifa don aboki na gaskiya guda aikin da shike yi ya fi yawa daga abin da masu ceto da yawa za su iya yi aulin idilaki sadiqi alal jam'i kan zahiri ko saboda dai shi sadiku ana idilaki ne ga guda da jam'i kamar zahiru na da mun ka jiya wal mala'ikatu ba'da zalika zahir ba sai an yi jam'i ne ba shi آمين فأن لنا كرة فنكون dai cikin abin da suke faɗa kai da dai a ce ana komawa duniya raja'atun ila duniya da ana koma zuwa duniya fana kuna da sai mu zan min almomini na cikin masu imani walau din nan litamanni ta ta, wuli a an aza ta mauli a laita wurin laita litalaƙihi ma saboda haɗuwar da suke yi hi ma'anar ƙadiri ga ma'anar ƙadara, da laita da lau duk ma'anarsu da a ƙaddar ta cewa muna komawa duniya da sai mu zan cikin masu imani waɗanga manya-manya da mun ka ɗauka na Allah mun ka bi su sun ka ɓashe mu sai mu bar da su murama to ina ai ba a komawa nan ya kamata ka bara da duk wani shugaba wanda ba na shirya ba ka bar magana duk wanda ke kira zuwa ga bata ka bi gaskiya domin za ka yi da na sani inda ba ta amfani duniya aka bara da batacci ba lahira ba lahira ai bara ba ta amfani ya ce yadda suka yi lawan na lana kan ratan fana tabarra aminhum kama tabarra umenna da ana komawa duniya da sai mu yi bara'a mu bara da su mu kibinsu a to ina nan duniya kamin ku bi su ba akwai masu kira zuwa gaskiya ba zaɓin kuna biyan ɓata ba dawa da ku mhm. sharɗi ko ko launin ta sharaɗi ce ba tamanni ba ne sai ta zan aikin in ta yi in dai ana koma duniya to za mu koma muminai jawabu ku an shahe jawabi ne fa kuna min ne shi jawabu tamanni ne a adafan ko ko adabi ne ala karrata La lana karrata da dai muna komawa sannan fa kuna min almu'minina da dai mun zan mu'minai can inda an kai shi ai ya za adafi ke da ana komawa duniya da a ce mun zan mu'minai tun can duniya shine lawanna lana karratan da dai muna koma duniya wa kaunana mu'minina da dai mun zama mu'minai tun harko inna fi zalika la wa kissa ta ƙari ba ta sai an wa inna ربك لهو العزيز الرحيم wannan shi a hatima ta kowace kissa cikin kissoshin wannan sura duk kisa da aka kai ƙarshe sai ya faɗi wannan cewa lalle cikin wannan akwai aya amma mafi yawan mutane ba su yi imani ba lalle ubangijin kamar jayi ne mai ƙarfi ne na ƙalle wanda ya kangare komi ƙarfinsa kuma mai jin ƙai ne yana tserar da muminai duk haɗarin da sun ka sami kansu komi ƙarhin abokin jayayyarsu to yana rufe kowace kissa da wannan sannan ya ɗau wata sabuwa inna fi zalika almaskur lalle cikin wannan abu da muka ambata min ta ibrahim na kissa annabi ibrahim la ayatan akwai aya ya tafakkaru bi hal aqil wadda mai hankali ka tunani da ita wa yastafsiru shi lura fa innaha ja'at ala anzami tartibin ta zo bisa ga mahi tsarin jerantawa ya المتعمل فيها fiha العلوم الدينية wanda ya lura da wannan kissar zai fahimci asalin ilmuka na addini wa dalailaha da dalilansu wa husna da awatil qaumi da yadda ake kyautata kiran mutane wa kamalal ishfaqi da cikar tausai alaihim ga mutane bi tasawiril amri fi nafsihi da suranta al'amari ga kai ne yayi ta'arili mai wa'azi ya sa kai ne ciki ba wai ya keɓe kai ne yayi ta zagin mutane ba wa idlaqil wa'd wal wa'id da sakin alƙawali ga masu imani ba tare da an ce wani ba a sakai mutalakan babu kai wal wa'id da kace shi ma ala sabilil hikayati bisa ga hanyar hikaya wani yayi kaza ai kaji abin da Allah ya mai ba tare da an ce in baka bari ba Allah ne ma haka nan ba an dai gitta ma na farko sun yi irin aikin kaga abin da ya faɗa su kuma lalle akwai abin lura ciki da ya kamata kai ka lura ta'arilan wanka da kamar jirwai ba ta sarihan ba karara a kuruta ba le ya kuna a da'alahun don ya zan ya hi kiransu ilal istima'i zuwa ga saura in kai ta zagin mutum ɗaya kana gwada mai shi batacce na halakakke na ta kore shi ka ce jama'a lalle muna akan kuskure mu gyara sai ya ga abin da ka kira gare shi ka kira kan wal qabul da kuma karba zai hi sauki ga ya karbi abin da ka faɗa wa ma kana akasaruhum mu'minin mafi yawan mutanen annabi ibrahim ba su yi imani da da shi ba wa inna rabbaka lalle shi ko ubangijin ka lahuwal aziz shine marin jayi domin da sun ka karyata annabin su ai Allah ya yi hanya da su akwai sunnatullahi allati qad halamin qabl hanya Allah da ta shude wanda ya kabi da duk ya kangare algalibu Allah marin jayi ne alqadiru mai iko ala ta'jilil intiqami ga gaggauta azaba arrahimu mai jin kai bi irsalin rusuli da har yake aiko manzanni su shiryar da mutane wal imhali da kuma dakanta ma mutane suna ta sako suna kangaranci amma kuma cikin jinkan Allah sai ya dakanta musu littaubati don ko suna tuba awir rahim ko ko rahimu lil mu'minina Allah marin jayina ga kalli kafurai mai jin kai ne ga mu'minai da yake tserar da su sharrin kafurai ko kuma mai iko na ga ya gaggauta azaba mai jin kaina da yaka jinkirta ma masu sabo har su tuba كذبت قوم نوح tema. aka zo a kotu kallon shari'a sai mai jawabi ya kare wajen ba da rufe layi sannan in ajomin aka yi ajomin zo an ɗaga ne don an ji magana annabi in mun dawo sai mu ji rufe layi matanin da sun gama kazzaba qaumu nuhin al-mursalin mutanen nuhu sun ƙaryata manzanni ay al-qaumu min asma'il jumu'i qaumu cikin sunan jam'i ne gashi kamar mubradi amma ba sunan mutum guda bane kaumu mutane da haka ce kazzabat saboda yana da ma'anar jama'atu mace ta kenan jama'an nuhu ta ƙarya hasu bin rijali sai dai ƙaumu ya ke buga maza walakin Gulli buhuna, sai dai nan rinjayar da maza an kai matan na nan cikin su wata anisul fi'ili kawo fi'ilin mu'annasi a ce kazzabat bi itibari ma'anar jam'iyya lura da ma'anar jama'an nan tasu wa yi ƙalifi tasgiri ga tasgiri ana cewa mu. bit tasgiri nan ma da mai sai namiji don ga ƙa'ida suna in nisi na da bai da ta ga asilinsa, to yan an zo wurin tasgiri mai sai aka yi ga asalin narun wuta ai mace ta to yan an zo wurin tasgiri za a ce ratu sai ta ƙundin na nisi ya dawo to amma shi ƙaunu ga tasgiri mu za a ce ba matu ba khilafan lil bailawi sabanin bailawi fi qaulihi ga cewa ta alqaumu muannasatun shi yace qaumu muannasi ne mace ne wali za don haka tusagaru ana yi mata tasgiri ala quwaimatu akan quwaimatu za a yi ba sai an yi jara ba sai alaka ya jara ba ta kaya ba ala quwaimatin ba sun karyata manzanni bi takazibihim lahu saboda wa sunuhu karyatawa na gadon manzanni yasa aka ce sun karyata manzanni ba ce sun karyata manzo ba lishtiraki jami'in rusul fi tauhidi saboda tarayyar da dukkanin manzanni yi wajen tauhidi ko wani manzo an aiko shi ne da ya kira mutane su ɗayanta Allah don haka in ka karyata guda duk ka karyata manzanni wannan shi'ar tafsirin da shi Malam ya tsaya kan shi amma akwai maganganu na wasu malaman tafsiri da suka ce shekarun da ya ɗauka dubu da wani abu cikinsu shi yasa ya zama matsayin manzanni zai ya amma dai wannan shi ya asab cewa ta manzo guda ta duk manzannin na don abin sun ka zo da shi guda ne iz qala lahum akhuhum nuh sadda dan uwansu nuhu ce musu ala tattaquna allah ba ku tsoron allah inni lakum rasulun amin ni ha manzo ne amintacce gare ku ala tabligi ma ursiltu bihi Allah ya amince min ga ina yi da manzancin ga ku abba ku amince min ga abinda ne zo da shi wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa adiuni ku yi min da'a fi ma amurukum bihi ga abinda nake umurta ku da shi min tauhidillahi na dayan ta Allah wa da'atihi da mai biyayya wa ma as'alukum alayhi min ajr sannan ai babu hanyar yaudara don ban tambaye ku bani wata janga ba ba sai mutum ya fito da cewa a bashi wani abu ba sannan tuhuma za ta shigo ko ku a ce ku bar shi da kaya ne a haɗa kalli in an ƙi karɓa an yi min ƙeta na yi cimbu to ka ba na sai suwa ba ne balle a yi tawaye don ban tambayi ku ban ne ba to ina tuhuma ta shigo ala tablighihi ban tambayi ko ta jinga a kan isa ba hatta hama, balle har a tuhumce ni in jariya, lada ta ba ta ga kowa illa ala rabbil alamina dama wanda ya saka aiki shi ka biyan ka to Allah ya sa ni aiki kuma lada ta na can garai ban tambaye ku komai ba fattakullah don haka ku ji tsoron Allah wa di uni min da kararrahu ya kwankoma shi ta'kidan don karfafawa watan bihan da fadakarwa ala anna kullu wahidin kowane daya min amanatihi na zama aminu wa tarki dam'i da barin kwadai ga dukiyoyinsu kowane guda ya dulla yana dalili ala wujubi da'atihi ga wajibcin mai da'a don haka ya karrara kowane bayan can ya ce inni lakum rasulun aminu fattaqullaha wa abiyu sannan ce wa ma as'alukum Alayhi min ajarin in ajare illa ala rabbil alamin fattaqullaha wa ne. kenan kowane na cancanci da'a dan shi amana ta ta isa ku min da'a bar muku kayan ku ya isa ku min biyayya Ya yadullu ala wujubi da'ati fa kaifa izashtama'a ta babu nuna wurin fa kaifa izashtama'a in mazana ko izashtama'a ta in mata ne amma izashtama'a na bai dauko wurin wannan nunin kure ta wani dai ya isa a yi biyayya balle daɗa sun haɗu biyu ga amana ga bar muku kayan ku ɗan amince su mata ita dai amana tu macita to ajaru jinga da ya ce ban tambayi ku jinga ba ita ma in mace ta to sai a ce a ma'ata in sun haɗu su in ku an yi ta galibi a ce ajaru ɗin shi na mijina an rinjaye sai bisa ga amana da an mace to ma ma'a in sun haɗu su yanzu ga mata ne da sun kama yaro قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ƙalu sai suka ce anuminu laka muna imani da kai ai liqaulika mu gaskasta zancenka ba aka al’arzalun alhali gashi walaƙantacci cikin musun bi ka. talakawa sun ka karɓi da awaka ya za mu dawo mu bi su mu kuma cikin walaƙantacci sannan kuma mu zama baya a ce sun riga mu cikin abin ga wa a Yakubu ya karanta wa ataba'uka mabiyanka al jam'u tabi'in ne kenan mubtada ne habaruhu labari ne al'arzaluna mabiyanka walakantaccin mu ne ai al'aqalluna na mahi karancin daraja cikin mu ba su da alfarma wa malan ba su da dukiya ba yara. jam'ul arzali ne wa kumul fuqara ne talakawa wa haza min sahabati uqulihim wannan yana daga cikin wuta ta rashin hankalinsu wa qusurihim ala dunya da takaicewa su ga duniya kawai har sun dauke wanda bai da kudi ba kowa ba wanda bai fito babban gida ba kowa ba ya anona suna nahin inna mattaba'uka li tawaqqu imalin kudi abbasu da son ka bi ka don dan abin da za a samu ayi tarayya da su aw raf'atin ko ko sun hito dan karamin gida babu wanda ya san su shi yasa suka shigo cikin guguwa wannan da awa su yi suna wali zalika don haka kala shi manzo ya ce musu qala ma ilmi bima kanu ya'malun إن حسابه إلا annabi nufa ya ce musu wa ma ilimi ga ma kanu amaluna me ya dame ni da abin da suke aiki don shi ba ruwana sun ce muminai na kuma na karɓar musu imanin su ban damu ba ko sun shigo ne don bai girma ko sun shigo ne don bai kuɗi ni wannan bai dame ni ba kuma ba aiki na bane wa ya sanar da ni da abin da suka aikin don shi ayyu ilmin li wani sani nake da shi bima kanu ya amaluna na ajalihi ga abin da suka yi aiki wai suka yi imani don shi hatta a kula. balle haƙin ce in na ma amanu li garalin wuye wai sun yi imani ne don wani garali ko wata bukata ta duniya ma alayya illa itibaru zahir ni ba abin da abisa garan illa in yi la'akari da abin da mutum ya bayyana wallahu ya tawalla sara'ira Allah shi ke jibinta abin da an ka boye kama kala kamar yadda ya ce in hisabuhun illa al'arabi wannan bincike da tonon abin da sun kai aikin don shi wannan ba bisa garan yake ba bai akan kowa illa ubangiji na fa huwa al-muddali'u 'ala al shi an mai cinka ga abin da an ka kumshe cikin zukata fa jazihin shi zai saka musu ga abin da an nahin dan inna malikul imri'in mala law tash'uruna da kun sani la alimtun zalika inda kuna da ilimi da kun san cewa ai abinda mutum ya bayyana aka aiki da shi ba ruwan mutum da abinda ya koyi au ma ibtumuhum ko ko da kun san haka da ba ku aibanta su ba wallan ma kana qauluhum anumina laka wattaba'aka al-arzalun da zan ce wanda sun kai ya zamu imani da kai wala kantacci sun kewaye ka to wannan magana yasta da idar da kamar a kaikaice suna neman ya kore talakawan in yana son su su shigo fi wahamihin ga wahaminsu ajaba an sai ya karba daga wannan wahamin nasu bi kaulihi da cewa ta yi wa ma ana bi da mu'mini kuma ni ban kore mu'minai don wani ya shigo wa isarul mazhari mauli al mulmari zaɗin zahirin suna wurin lamiri maimakon ya ce wa ma ana bi dalilihim ni ban zan mai kore su ba sai ce ban zan mai kore mu'minai ba to lil imani ya yi haka ne don nuni ila anna wasfal imani cewa sihon su da imani yuna fitar da shi ke kore a kore su zaman su mumine shi hana kore su Za ka bai kawo lamiri bai hidda zahirin suna in ana aini ba kowa ba ne illa zirin iyaka mai gargadi ne mubinin mai bayyana gargadi ba ni kai ma rijistar ɗan aljanna kake ba in dai ka ce ka yi imani sai in yi ma rijista cikin muminai amma yi ma rijista cikin yan aljanna sai dai shi Allah in ya kalli abin nan da annahinka, ya ga da gaske ka kai ba duniya annahinka ba ba wata alharma ba kana da ihlasi binciken ihlasi wannan aikin hisabi na hisabi ko ga Allah yake hmm. inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum dawo mana su kai mu bincike aikin mu saka ma kowa da abin da ya nuna ni ban zama illa mai gargadi nake ma alayyamin min imanikum wa adamihi ba abin da ya dame ni da imanin ku da rashinai wala imanihum lillahi aw li garalin sannan ban damu da imanin nasu don Allah ne ko don wata bukata ba قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين ƙalu sai suka ce matanin da suka mayar shi ne la'illam tantai wallahi in baka hannu ba da rantsuwa da sharaɗi wuri guda la'illam tantai wallahi in baka hannu ba amma ta ƙulu lana daga abin da kake faɗan muna ya nuhu ya kai nuhu la ta wallahi za ka kasance min almarjumi na cikin wanda za a jehi bil hijarata da duwatsu awil kalamil qabihi ko mugunya magana ko mutsi ne ma tsofaffi su taru su ɗebe ma albarka ko a jehe ka da duwatsu ko a jehe ka da mugunyan magana mahaihin ne hito ya ce ni ba ko ɗana na bar fama ya sai ɗaya ne ga ma jiha ba yana cikin abin da kahure ka kyace ɗiyansu in sun shiga imani wa haza da abul jahil al kuma wannan shine ɗabi'a jahili wanda an ka hujjace idan ya rasa hujja sai ya komo faɗa sai ya mai da maganar jidali wallahi muna sa aka kaɗe inda duwatsu inda magoya magana ah me yake kai can ba a shin hida hujja a gani ai ba harka faɗa ba ne قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين qala nuhun sai annabi nuhu ya ce rabbi ya ubangiji na inna qaumi kazzabu mutane na sun karyata ga saboda tausayi har yanzu suna nan mutane ne yace jama'a ta ɗan uwana sun karyata kuma don tausayi ya ce sun karyata kaba, ba inda gamin shi ka son ya musu ga Allah zai ce Allah sun ce wai karya haka ya ga karya ka aiki sun karyata ni fi ma arsaltani bihi ga abin da ka aiko ni da shi izharun bima yadahu alaihim li ajalihi wannan bayyanawa na ga abin da yake addu'a don shi wa huwa takzibul haqqi la takhawifuhum lahu dama abin da yake roƙon Allah cewa wabtaha ni wa bainahum fataha Allah kai budi ma'ana kai hukunci tsakani na da su to yana yi ne ne don karyata gaskiya da son kai ba don kyace shi da za a jefe shi ba ba shi ya damai ba kaga maimakon ya ce Allah mutane na kaga sun kyace ni za su hallaka ni ya ce sun karyata ni ga abin da ka aiko ni kenan wa ta mai ba kyacen za a hallaka shi ba wa azahum ba cutar su ba wa fi ila fatihi ila nafsihi ilamun shafaqati alaihim rabawa ga kai ne ya ce sun karyata ni akwai sanarwa cewa yana tausan su har yanzu wafta bayani wa bainahum Allah ka yi buɗe ai hukum ka yi hukunci bayani wa bainahum tsakanina da su fata bi izharil haqqi da bayyana da gaskiya wa izhabil batil da tafiyar da ƙarya wa najini ka char da ni wa mamma'i da waɗanda a tare da ni min almu'minina na masu imani min qasdihin da abinda annahan su na hallaka mu aw shu'umi amalihim ko ko shu'umin wannan mugun aiki nasu idan azaba ta ta zo Allah ka char da mu kar ta game amu فأنجيناه ومن معه في الفلك

Nuhu ta ƙare ya yi hatima fa an na Allah ce sai muka tsar da shi wa man ma'ahu da waɗanda a tare da shi filfilkil mashuni cikin jirgi wanda an ka cika almamlu iminan minan nas wal hayawani wal ɗairi wanda a cike da mutane da dabbobi har da tsuntsaye an ɗau iri na kowane jinsi sun gara ƙana ba'adul baƙi sannan muka nutsar da sauran min ƙaumi hilkufar na mutane ne da aka hurai ba'adu bayan mancar da nuhu da waɗanda suka yi imani tare da shi ai ba'ada in ja'ihin bayan tserar da su sai muka nutse albaki na saura min na mutane ne alkuffa inna fi zalika la'aya lalle cikin car da nuhu da hallaka mutanen da suka karyata shi akwai abin lura akwai aya ciki ayyata ayatan kowace irin aya sha'at wadda ta watsu wata watarat ta jerantu wala qissatun ashhara min at-tuhan don ba wata kissa wadda ta hidu hanu shahara duk duniya an ji ruwan tuhan to shi an ka halaka mutanen nuhu da su ashe ko akwai aya dama abin da aka ce ma aya wata alama wadda ko ina kake zaka ji ta ko ka gata to wannan aya ta da tawatsu ta game kowa ya ji duhan kuma duk ayoyi babu wadda ta hita shahara lalle ko akwai aya ciki kowace irin aya wa ma kana akasaruhum mu'min amma duk da haka mafi yawan su ba su zan masu imani ba bal aqalluhum dan kaɗan sun kai imani wa na su sune kwarorin mutane tamanin shekara dubu ana kira su mutum tamanin da an kasa haddiya ne hamma da wa inna rabbaka lalle ubangijin la huwal aziz shine mahirin jami'ai ƙarfi tunda ya hallaka mutanen nuhu duk yawan su rahim mai jin kai ne da ya tsar da nuhu da mutum tamanin da sun kai imani da shi cikin miliyokan mutane كذبت عاد لا تتقون وأطيعون وما أسألكم عليه من أجري إلا إلا على رب العالمين كذبت عاد المرسلين عاداوا واسهم قريه تمنزني إذ قال لهم أخوهم سد دان uwansu hudu ya ce musu dan uwansu ne fin nasabi amma ga dangantaka lafiyar dini ba ga addini ba sai ce musu ala tattakuna ba ku tsoro wato maƙuli na nan ƙadin ala tattakuna laha ba ku tsoron Allah ma'ana hawa yau kuma mulahi na nan ba ku tsoron azaba Allah inni lakum rasulun amin ni manzo ne gare ku kuma amintacce Allah ya bani wannan amana kuma ya amince min ya aiko ni zuwa gare ku fattaqullaha don haka ku ji tsoron Allah wanda ya aiko ni wa ni ku yi min da'a ga abin da nake umurta ku da shi wa ma as'alukum alayhi min ajr kuma ba ni tambaya ku ta jinga in ajariya jinga ta bata ga kowa illa ala rabbil alamin sai bisa ga ubangijin kai wanda ya aiko ni أتبنون لكل ريع آية تعبدون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون نعم أتبنون كنا جينا آية وتآية dama mun haɗa muku abinda aya abinda ake cinka ko ina wai kuna manyan gidaje da ake cinka ko ina bina'an alaman lilmarati gina wadda za ta zama alami wadda ake cinka ga masu shuɗawa ko ina kabi bi kulli ri'in ga kowane tudu makanin murtafi'in wuri madaukaki nan da ma nan aka nan ana aka gidaje manya gidan sama ba zuwa cikin rami har gida sama. bi kulli ri'in ga kowane tudu makanin murtafi'in aw bi kulli dariqin ko kuma ga kowace hanya domin kuma gidajen sama ga hanya ake yanzu ba a komowa titi babba a yi walakantaccen gida muzan ta gari na don haka ba kaga ai gwamnati ta kayyade wurare akwai investment land wanda ba a komi nan sai masana'antu banki aka yi nan ko kamfani ko wani babban kanti ba a gida ɗaya na kurɗawa a shiga a hito don kai ya baka dama yin lasu ko ya billaka ka muzan ta gari don haka ake shigowa da tawon filani masu tsara gari su ce nan kaza yi nan kaza yi nan kaza wanda a cikin lungu can su su ta kodar ne suka so su amma dai ga hanya to sai a yi gida maɗaukaki shi da ce bi kulle ri'in ai bi kulle ɗari'in kuna komawa ga babban godabe kuna manya-manyan gidaje abasan don ɗai wasa wa haran da alfahari ko gwadi kuna da ƙarfi don haka ba kowane gida wai a haka ba sai wanda an kai abasan wa haran. amma don hili bai ishe ka ba kana son zama wurin ga amma hili bai da yawa sai ka koma yin sama wannan bai cikin wannan abasan wa haran. su suna yi ne don wasa da alfahari in an kwanna yau gobe a kwanciya lali dalabil da'i kuma ba don neman shirya suke yi ba na in talaka ya cinkai gidan ya taso manan ya ce kila bukata ta yana iya biya wata zuna masani'a kuma kuna rikon ma'aikacin ne mabaniya wa kusuran aliya gine-gine da katangin ne maɗaukaka au hizal ma'i ko wurin aje ruwa min tahtil alli karkashin kasa kun yi rizaboyi kun jaye ruwa duk kun tattara da suwimin. da wurin wanka da mi kun bar talaka da jalkofi suna daukar ruwa la'allakum tahalluduna kama ku da wama za ku yi ai tarjuna alkhuluda fi dunya la tamutuna kuna dan mahaddawama cikin duniya ba za ku mutu ba wa idza badashtum badashtum jafere. sannan in kuka yi damka sai ku yi damka irin takangarari masu tsaurin kai babu tausayi in mutum ya yi muku laifi kun ka kama shi babu ahuwa bilar bi saudin in ma da bugu da bulala au qatalin da saifin ko kashewa da takobi duk abin da ranku ya gwada muku za ku yi ne kawai ba tausayi na min a ra'afatin kuna nuna karfi ba da jin tausayi ba fa'un ne ba qahun ba ce ra'aqatin ɗayan nan ba ba guda ne wala da adabin kuma ba kuna yi don ladabtawa ba sai dai don azabta kawai domin wa mutum ladabi shi ba keta ba ne ba sharri bane. don ka bugi yaro irin yadda kake bugun ɗanka a yi mutum na ba haɗa ne kashi in yayi yarshen ladabi kuma ba so ne abin yi ba don haka ba kowane hukunci a keta ba in dai na ladabi ne shi daban ne to kuna yi ne ba don ladabi ba don dai kawai azabtawa wala nazarin fil aqiba ba ku kallon abin da abin zai jawo can karshe ba ku kallon aqiba wal jabbaru dama wanda aka ce ma jabbaru man ya katula iza galiba wanda in ya kusata da mutum yana iya kashe shi fattaqullaha ku ji tsoron Allah da tarki al ashiya'i da barin waɗannan abubuwa wa uni ku yi min da'a fi ma amurukum bihi ga abin da nake umurta ku da shi wa qad balaga hit ya kai matuƙa wajen iyar da manzancin fa ankara alaihim adama taqawahum ya musanya musu rashin tsoron Allah su bi hasabil fidira gwargwadon irin talittar su wa muqtalal aqli da abinda hankali ke hukuntawa wa zakara kuma ya ambata musu annahu rasulullahi shi manzon Allah ne sadiqun mai gaskiya ne aminun amintacce ne wa amarahum bit taqwa sarihan kuma ya umurce su su tsarci Allah karara wa bayyana ya bayyana anna fi'lahu laysa li garalin dunyawiyin wanga kira da ya kai musu ba don bukatar duniya bane don bai tambaye su komai ba wa zakara lahum ma hum fihi min sannan ya ambata musu abin da suke cikin na miyagun ayyukansu na damƙa damƙa ta rashin tausayi da gina abubuwa kamar da goma za a yi don alfahari wa amarahum saniyan ya koma umurta su karo na biyu bi taqwallahi da tsoron Allah wa shi da mai da'a ma amarahum bi taqwa salisan kuma ya koma umurta su da tsoron Allah kaso na uku can ya ce ala tattaqun ya koma cewa wattaqullaha wa adiun ya komo nan kuma yace fattaqullaha wa adiun haso murattiban lahu ala lahi iyahun kuma ya biyo baya ne ya jeranto ni'imar da Allah ya yi musu bima ya arifunahu ya daɗa su da abin da sun ka sani minan na'ami na ni'ima ta'alilan don illantawa a ce ko don wannan ya kamata ku ji tsoro ne ku yi mai da'a watan bihan da kuma faɗakar da su alal wa'adi alaihi akan alƙawali bi dawamil imdadi da dawwama wannan dadin wal wa'idi da kyace ala tarkihi akan bari ne bil inqida'i da yanke wannan taimako bi da cewa shi ku tsarci Allah wannan da ya daɗa ku da ni'imomi waɗanda kun san su da dabbobi na ni'ima da 'ya'ya da gonaki da maremari na ruwa ga sunan kuna sha kuna amfani ya gwada musu kuma alƙawali na na Allah in kuka yi mai da'a ni'imar ga za ta doge kuma yayi musu kyace ga yankewan ni'imar in sun areta واتقوا واتقوا الذي أمدكم wattaqul ladzi amadakum ku ji tsoron wannan da ya dada ku an ama ya yayi ni'ima gare ku bai mata alamuna da abinda kun san shi ba sai na faɗi ba sun mafassala ba ala na sannan yayi tafsili ya rabe waɗannan ni'imomin da ya dunkule kama fassala ba ala masawihin kamar yadda ya rarrabe sashen miyagun ayyukansu yace zuna masani'a tabnuna bi kulli ri'in aya idza ba badashtum jabbari to ni'imomin da Allah ya musu kamar yadda ya kididdiga mayagun ayyukansu ni'imomin ma sai ya zo da su fatta-fatta ya ce kun bi an amin wa bani na wajen natin wa uyun ya daɗa ku da ni'imomi na dabbobi da ya baku da ‘ya'ya maza da gonaki da mare mare sun ma ahabarahun annahun illam yamtasilu sannan ya ba su labari cewa lalle su in ba su bi umarnin Allah ba yulhiqhum azaba zai riskar da su wata azaba la yusafu wadda ba a ma iya sifanta ta da cewarsa in ni a akhafu alaikum azaba yawmin azim ni ina tsorata muku azaba wani yini babba fi dunya wal akhirah duniya da lahira li'annahu kama qadara alal in'ami domin shi Allah kamar yadda yake da iko ga ni'imtaku qadirun alal intiqami kuma yana da ikon azabta ku wallan ma kanu min man tubiya ala qulubihim to da yake su an riga an rufe zukatan su ba masu imani bane qalu sai suka ce qul sawa'un alay qalu sai suka ce sawa'un alaina mu duk ɗaya gare mu awa asta am lam takun min da kai wa'azi da kakkai wa'azi mu duk ɗaya gare mu ba mu raba wa'azinka da waƙoƙi ba mustawin inda na mu daidai yake gunmu awa asta ka yi wa'azin amlam takun ko ba ka zama minal na cikin masu wa'azi ba mu duk oho asalan gaba ɗaya ma a ce baka shigo cikin masu wa'azi ba abin da ya dane mu ai lanar auyi ba mu kwatsuwa lewa a zika inda wa'azin ka ba mu hasa koli gayyar usuluba ya canza usulubi nabi ga korewa maimakon awa asta amlam is. sai ce amlan takun min alwa'iz maimakon ya ce ko kayi wa'azi ko baka yi ba sai suka ce ko kayi wa'azi ko baka zan cikin masu wa'azin ba li'annahu ablagu fi qillati itidadihim bi wa'azi dan ya shi kai matuka ga karamcin kulawarsu ba su ko lissafa shi da sai masu wa'azi ba in hazal ladina hanu alaihi mu wanga abu da muke a akai yi wanda kake son ka raba mu da shi min addini na addini illa hulukul awwal ɗabi'an na farko na uwaye da kakanni ita sun kai don haka ba mu bari ko ko zai ji ita nabihi abin ga da ka zo mana da shi ba wani abu bane illa halku shi ko sai a yi fataha kagina na mutanen farko don haka shi ha zaɗin nuni na zuwa ga ɗayan abu wannan abu da ka zo muna da shi ƙagina na mutanen harko ko ko wannan abu da kaka son raba mu da shi shi a ɗabi'an na farko kowa bisa ga rayar ta bilamil ha'i wal lami da lamma ga ha'u da lamu huluku dabi'u na mutanen farko linafi'in haka nafi'u ya karanta wa mai amirin wa asimin wa hamza ai adatun al'adan na farko ke. wa bi fatahi ha wa sukunin lami kuma an karanta da fataha ga ha'u da sukuni ga lamu halqu kage ne talitta ta mutanen farko sun ka talitta magana da kansu ba Allah ta. lil na haka sauran qura'u sun ka karanta ai kazibuhum qarairan na farko ne wa ihtilaquhum da kagen su wa ma hana bi mu'azzab qarya ne mu ba abin azabtawa ba alama hanu alaihi akan abin gada muke sama la fi dunya wala fil ba a yi azaba duniya ba a yi mana azaba lahira ƙarya ce ta mutanen farko ko ko aikin ɗabi'an na farko ne kowa bisa ga rayar ta uwaye da kakanni don haka babu wata azaba da za a yi mu فكذبوه kazzabuhu sababin haka sun ka karyata shi sababin daukar da sun kai na kage ne na mutanen harko ko ko sababin ganin da suka yi al'ada ta ta uwaye da kakanni sai sun ka karyata shi annabin su bil azabi da azabar da ya kyace su ya ce za ta zo ba halakana mu ko sababin wa mun ka halaka su bi sababi takaziri saboda karyatawa su bai rihis sarsari da iska mai tsananin sanyi da sauti inna fi zalika lalle cikin hallaka su da car da hudu la ayata akwai aya ayyata ayata kowace irin aya wawun nan babu shi inna fi zalika la ayatan ayyata ayata, kowace irin aya bayyanatin bayyanan na fi mauli'iha a wurinta wa ma kana akasaruhum mu'minin mahi yawan su ba su zama masu imani ba mahi yawan adawa ba su yi imani da hudu ba don haka muka hallaka su wa inna rabbaka lalle shi ko ubangijin kala al aziz shine marin jayi wanda kowa bai hin karhin sa dan gashi ya halaka adawa duk karhin su rahima mai jin kai ga mu'minai ya tsar da annabi hudu da waɗanda suka yi imani duk ramin su alhamdulillah alilmu inda Allah wala wa wala quwwata illa billah ya rabbal alamin Amin. Amin. Amin. jumla jumla total total na jumla nawa ونسيان وجعلنا من الراشدين اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك